وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu ga rahmat mun kwana a cikin suratul bakara kuma muna shahi na 95 inda allah madawakin zargi ke cewa wa'in ɗalakta muhunna min qabla an tamasu hunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير بيان يا ya أكا akan دي da tamti'i ziyarwa daɗi ga matan da an karabsuwa inda Allah maɗaukin sarki ya ce haƙƙan alal muksini amma sai bayani ya ci gaba da cewa wa wa'in ɗalakatumu hunna idan kun karab da matanku min ƙabla an ta masu hunna gabarin ku shahi wa ƙarfaratun lahunna farida kun yanka musu sadaki to in kun sake su ba a sadu ba to fali su ma faraltum an ba da rabin abin da an ka yanka in dubu ɗari na a ba da hamsin yajibu ya wajaba lahunna gare su alaikum akan ku wani sulbaƙi lakum wannan rabi na daban to ku riƙe hannunku kuma waye jari majarar yana gudanar da shi magudanar sadaki fitta shadiri a cikin rabawa biyu kullu ma na halahu zauju fil aqdi lil mar'ati aw li abiha aw wasiha duk abinda mutum ya ba mata don neman aure ko ya ba ubanta ko ya ba wasiyinta ko ya ba wani dan uwana ta to yan arabu ba a sadu ba to rabi annasu rabi na za a gudanar da shi mu gudanar da sadaki iz huwa lil zawjati don wannan abin an ba su don mata ko ko ya ba da abin nan ba don aure ba ai don a baya mata ya bayar wa in sha'at akhazat in mata ta so wannan da an ka ba abin ubanta na ko dan uwanta ko wasi ta amshe su mimman udiyahu daga wanda ya bashi in ta so haka zai illa an yi kuna sai inda su waɗannan da an karamsuwa sun ka yahi ai almuɗallaka su a ba waɗanda an ka saka waɗanda yake zaurori na suna da hankalin kansu sai inda sun ka yahi da an fusin da kansu fala ya khuzna shay'a ba su komi ba walwawu fil fi'il labuhu wa nunu dabiri المطلقات هو مبني ولذا لم يرى اثر الناسب saboda haka aba ko nasibi ba anan fi bi khilal ma'dub ali amma sabana abinda an kai diya ga inda shi na sai ga ko nasibi gare shi wa illa an ko bi khilal huwa aw ya afuwa Lazibi bi yadihi uqratun nika ko ko wannan da kulla aure ki hannunsa wato uba kenan huwa al-abu shine uba amma ga wani tafsiri a ta shi timnati ga diyarsa kira budurwa aw sayyidu ko kuma wanda ke shugaba ga bayinsa bi a mati gabo boyarsa inda maliku imamu na maliki wakila ga wasu malaman tausiyar an ce huwa zauji miji waya wadda wagga magana kala hu abu ta? abu hanifa shi wadda wannan magana wa shafi da imamu shafi wa ahmada wa yi al-awwal qawlul istisna'i min qawlihi wa nusu ma faraltu wato kenan cewa uba yahi wato domin cewa fa nusu ma faraltu ai nisfu wajibun alaikum nisfi ne shine wajibi akan illa an yahuna sai na sun ka yadi in kunna bati, in sun zama zaurori aw ya ahuwa ko ko suka yahiya awliya'uhunna waliyansu in kunna ma'ajurat in sun zama waɗanda ake haddarewa wasani la yasif amma na dubai inganta illa ala tasmiyati wato sai ga nikahu tazmiya az-ziyaratu ala haqqi don ƙari bisa ga haƙƙi na ahuwar rahewa wannan mushakala ne an zo da shi na domin tamkashece ne aw majazan ko ko an zo da shi majazan ko khilaful asl shine sabanin tushi wallahu a'lam wa anta abuku yahi ayyuhal azwaj ya ku maza awal awliya ko ko ya ku waliyan mata mubtada habaruhu aqrabu littaqwa wato ya biya ya yi kusa ga jin tsoron Allah wa qila hidabun lil azwaji faqat amma ga wani kauli an ce magana daga maza ɗaya aka yinta wala tansaw al fadala bainakum kakkumanta ma'ana kakkubar fifiko na tsakanin an ya tabaddala ba'dukum ala ba'din sashin ku ya dar sashi wannan khassun alal insani ko dai tarwa na akan kyautatawa wa makarimul akhlaqi da kyawawan dabi'u inna allaha lalle ubangiji basiru mai gani na bi ma na ga abin da kuke aikatawa wa kuma yana saka muku bihi da shi Allah ga mun saka yi alkhairi to ci gaba حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تبايا da ya gabata. Allah madawacin sarki yana umarni gare ku cewa hafizu ku dawwama dawamu ku dawwama ala salawati akan salloli alhamsu biyar bi ha da bashi tafi auqatiha bi shara'idiha da sharuɗanta fala yurhiyannakum al-istighal bil aulad wa nisa'ikum anha al-ishtigalu shagaltuwa bil auladi da yaya wani sa'ikum da mata cikin ku kada ya shagaltar da ku an ha dawama da dawama da sallah wa salatul wusta kuma ku yi naciya ga sallah mafificiya bayyana ya bayyana ta awul fudula mafificiya min ha daga cikin salloli hususan wace ce salatul wusta wa hiya salatul subhi ita ce sallar asuba inda ibn qa'id inda ibn abbas wa ibn umara abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar sun ce sallar su ma aka ne kuma wanga tafsiri nasu alaihi malikun gare imam na malike awul asri ko ko sallar la'asar inda ali gun imamu na ali ibn abi dalib shi ya ce sallar la'asa aka nuhi wa alaihi abu khalifa limanin sanin na na duniya abu khalifa duka ga wannan ya ce wa shafi'i da imamu shafi'i gare ta wa Hamada da ahmadu gare ya ta sallar la'asa awon zuru ko a azhar sallar azhar aka nuhi salatul usta waye wadda ga magana cikin sabon manzo Allah qala huzairun sabitin zair dan sabit ya ce sallar azhar aka nuhi awar magarib ko ku sallar magarib a kuri wani waga magana ƙala hul barra'u barra'u shi hudu gama magana awar isha ko ku sallar isha ya kuri wani siba amma an jingin ita waga magana sallar isha ila ba'al na, ga sashen malaman karshe wal asaf shekana abdullahi ya ce amma dalilin da ya inganci annaha al al'asar sallar asar ta li ahadisi sahiha don hadisai ingata su fi zalika muna tare da kuwa walakin amma fa zahirul aya zahirin aya abin da yake gudu yake gwadi annaha asubu sallu subhanaka jama'a muna tare don mi li qawlihi don zancan Allah wa qumu lillahi fi salati qanitina ku tsaya ga Allah kuna masu tsaya kuna masu dagargarewa kuna ibada kuna kunuti da'ina kuna masu addu'a wa wadu ga magana qalahu ibnu musayyib ibnu musayyib shi wadu ga magana akhir mutaqaddimina dan musayyib ya ce al-muradu bihi qunuti fi subhi abinda aka nufi da wannan kuma san al-qunuti cikin sallar asuba muna tare da kuwa wakila an ce mu ɗi'ina ku tsaya ga Allah kuna masu da'a wani kauli na tafsiri li qaulihi alayhi salam kullu qunutun fil qur'ani wa da'atu duk qunutun da an ka bada cikin alqur'ani to da'a aka ne rawahu ahmad wa gairi wa qila sakini da kuna masu nutsuwa Fashi khashina kuna masu kankan da kai zalili zalilina kuna masu kankantar da kai li hadisi zaid ibn arqam kunna natakallamu fi salati mun zan muna magana cikin sallah kana magana sallah tare dan uwa kana cewa wani in mun ƙara sallah sai na samu na sai an ƙara sallah ka jira ni mu sai wuri kaza hatta nazalat sai da waka ta jida ko umarna bis sukuti an ko umurce mu da yin tsik wani hina anil kalami an kane ga magana rawahu shaykani bukhari da muslim sun wannan hadisi wa hafizu bi ma'ana ihfazu shi da shi amana ce ku tsatsare ka aqabtul lissa kamar na bibiyi barawo dan washi aw fa'ilun ala babi ko ko shi fa'ili da yana na bisa kowata ba fi'il na na mujazaba ba wal hibzu bainal abdi wa rabbih tsarewa tsakanin bawa da ubangijinsa ai ifazu salata kai bawa ka tsare sallah ya fa zaka Allah Allah tsare ka muna tare au ko kuma bainal abdi wa salat, tsarewa ga tsakanin bawa na da sallah kenan ifaz ha. tsare sallah ta faska ta tsare ka in ka tsatsar sallah to sallah tana tsare ka Allah gana damuwa fa in khiftu fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون bayan amsin min aduwi in kun yi tsoron makiya aw sailin ko rigawa aw in ko masu dagi wala min finukum bayyuwa gare ku an tsallu ku sallah qaniti da kuna masu nutsuwa muwafi na kuna ba cika, hukuka salata uka sallah min itimamin ruku'i da cika ruku'i wasu yi da sajada wal khudu'i da kankan da kai to fa sallau ku sallah rijalan kasa jam'u rajilin jam'i na sayar da kai ai mushakan kuna ma sai a kasa aur kubanan ko kuna mahaya bisa ga dabba jam'u rakibin jam'i na mahayi sallah dai an nemi ku yi ta ai kaifa amkana ku kakayi mustaqbilil qibla kuma fuskanci alqibla wa ha. da kuma na alƙibla duk dai ku sallah haka nan wa yumi ya yi ima'i bin ruku'i wa sujudi shi masallaci wa haza fi halin musaifa amma wannan halin da ake cikin matsanancin aiki na tafiya ana cikin yaƙi ya makara wal muqatala da kashe sheniya hina lam yakun ba gidan da raba su bai yiwa wa illa in ko yana yiwa wa to fa ya fi mahallihi yana nan ta yabi gire ne inda qaulihi gunzancan Allah fa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata ya kai wannan wuri to magana kasawa ga sallah zai zo wa fi hadhihi al-aya dalilu ala wujubi salati wannan aya ita an hujja akan wajabcin sallah halal mace halin tahiya wal masayifa da halin ya ana gudu wa imsakil mulaqib da kuma rike abin da ya kwakwabu bi na jaka, ana sallah bisa ga waɗanda halaye ana tahiya ana gudu ana kinkima duk da sallah ana yin ta da rike abin da ya kwakwabu da jini ana cikin sallah ba a bari sallah lokaci ta wuce wagga magana wa ilaihi zahaba imamul kun wa shafi'i gare imamu na malik ya tafi da imamu shafi'i za a yi sallah ko ana cikin wanga hali wa qala abu hanifa amma imamu abu hanifa limanin sanin duniya shi ma ya ce la tusalla fi tilka alhali ba a sallah cikin wannan hali idza lam yakunu ruku'i tsaya ba ta yiwa bal tu alqur'ana jinkirta ta jama'a muna tare da ku wa qala abdurrahman as-sa'alibi abdurrahman as-sa'alibi ya ce fil jawahir al-hisani cikin tafsirinsa rakhasallahu Allah ya yaran gwami khalal hawa halin tsoro da abdihi gabawa ne as-salata salla rijalan ana ƙasa ana tayi ana dakaru na suna masu jirkicece ne alal aqdani akan qawahunsu wa rukubanan suna mahaya alal khayl akan doki wal ibil da raqumi wa nahwihi ma da kama da su ima an bin ra'asi ana nune da kai hai su mata wajen hajji inda ta duba haza ƙaulu jami'il ulama wanga shi a ƙauli na dukkanin malamai wa hazihi hiya salatul khawfi wannan ita ce kuma sallar mutum guda ba sallar jam'i ba Allah zai kadda ya qahul wa Hau wani tsoro ya kukunta mai ala nafsi akan kansa mai ado na makiya halin musaya halin tahiya aw min sab'in ko kuma hadu ake dalbu da ke neman sa aw adu ko ko maki ta da kamin sa aw sailin ko rigawa ya abin ta dauko shi wa bil jumlati gaba dai wa kullu amrin yaqahu min duk al'amarin da mutum ke jin tsoro a kansa ala ruhi akan ransa huwa mabihu lahu an halatta mai an mishi lima ta damma hazi lima ta damma na hazi al'aya ga wannan abin da wannan aya ta hukunta ta hukunta ina ba ta jama'a fahimci karatun nan ko a'a ana ƙasa ana ta tahiya da nutsuwa ana ƙasa ana ta tahiya da gudu ana ƙasa ana ta duk abin da zai mutum kai wa amma salatul qawl amma sallat tsoro bil imam da liman wa inqisamin nas da kasa mutane fa sayati insha Allah fi suratul nisa'i in Allah ya so yana nan ta cikin suratul fa'a ba nan baka inta wa rijalan nusiba ala al-hali wal amil makhzum taqdiruhu wa sallu ku salla wa au fi aw rukbana litakasimi aw lil ibahati aw tahyil duk yana dokuwa wajen arabiya fa za a amintum idan kun ka amince min al daga tsoro واذكروا الله كوي صلى أي صلوا كوي صلى صلاة الأمن صلى أمنتي أو اشكروا كوه قولي ما الله عليه أكان صحاب أكان هكا ذكران بسا يقعمبتو كما علمكم ما لن تكونوا تعلمون كما يدى الله يسند كوا أبين دبكوزان كون سنيبا الله كسند دموا قبل تعليمه قبان سنواتي من فرائد أنا فرلان صلى ko hukuki ha da sallah aw min shara'i ko kuna da shari'uka aw kaifiyat salat ko ko kaifiyat sallah halatai haudun wa amin hali biyu na halin tsoro da halin amintuwa au shukuran ko ku gode ma Allah godiya yuwazihi wadda ke daurantarsa wa kama fi mawbi'in ah, nasabi Na na'atul limazzari makhzufin kenan ga bagiran nazza wato na'ati na ga mazari wanda aka shahi au halin min zamirin mazari, wa huwa bi ma'anan mithl wa ma ya au musula saboda haka ku yi sallah bisa kowane hali kuki kamar yadda Allah ya karantar da kowa na'am wa a'laikum salam na'am haka haka eh. yanan yanan kace kana gudanar da mota misa ka gudu to kaga in ka tsaya kana sallah kana roce kanka a kaka za a yi da ite hanya a za a yi daga mota mota don sai an dubi hanya ko ana iya kawar kai a cikin mota eh to kaga ka bari kaga inda ka nutsuwa inda kana iya tafiya hmm. to mu zo karatu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف عزيز حكيم wallazina yatawaffauna waɗannan da aka karɓi rayukansu minkum daga cikin ku yazaruna sun ka bar azwajan mata mubtada to wasiyatan kenan abinda an ma'ana ta faliyu su wasiyatan su yi wasiya Wasiki, bin raf'il nabi'in wa min kasirin wa kisa'i wa abi bakar ai fa alaihim wasiyatu wasiya ta cancanta gare su wa habarul mubtadi wa bin nazli limn amir wa abi amr wa habsu ai falyusu wasiyata su yi wasiya wasiya wal jumlatu habarul mubtadi ga wa za su wasiya masu alamun mutuwa an karbi rayu in Allah zai karbi kan su alamu mutuwa ta bayyana an kace sai wasiya ga wa li azwajin ga matan su mata don jiyarwa dadi nusiba biyu su in udumira wa illa fa bi wasiyatin li annaha mazdarun munawwan ولا يدر تانيثها بالحاء لبنائها عليه والاصل abinda a asali wasiyatan bi mata'in wasiya da jin dadi ثم خذف حرف الجلد اتساعا فنسب على ما بعده وهذا إذا لم تجعل وصية منصوبة أما إن بأسني وصية إذا منصوبة أبا على مصدرية لأن المصدر مؤكد لا يعمل شي مصدري مؤكد أين بي آية تقومي وإنما يجوز ذلك حال رفعها أو نصبها على المفعول أما إن كلمة نصب أو أن كلمة rab'a bisa ga mabuliya to wannan tana yi aiki to Allah ya yi umarni gare ku waɗanda su an ka amshi rayukansu sun ka bar matan aure to Allah ya umarci ku da yin wasiya kan waji yi wasiya ga matansu da ɗan kayan da za su jin daɗi ila tamami haulin har zuwa cika shekara min mutum ga mutuwar abin nan mazan sifatun mata'a wannan sifa ce na mata'a ai ya tamatta'a na bihi wanda suke jin daɗin shi minan bukata na nabka wasu kuna da wurin zama ghaira ikhraji kun ba a hidda su na'atun li mata'a aw badalun minhu aw halun min azwajin ai ghairu mukhrajatin ba a hidda suwa min maskanihin ga wurin zaman su wal ma'ana annahu yajibu yana waje ba alal lazina tawafo ga waɗanda ake karɓar rayukansu an yusu an yusu su yi wasiya qabla an yi hatadiru a azwajin gabanin su mutu su yi wasiya da azwajin gabatan su bi an yatamatta'ana matana su gyara shi su ji da su daɗi ma'ana su ji da su daɗi ba adahun bayan su haulan shekara bisukuna da wurin zama wannan kadir abinci abinda an ka umarce su kenan amma wa kana zalika awwalul islam wannan ya zama farkon musulunci summa manufiha sannan an ka shahishi bi ayatul miras da aya gado to sai Allah ya ce fa yan kharajna in sun yi ta bi anfusin da kanun su min manzilil azwaji ga masauki ma'ana daga gidan nan na mazansu fala junaha alaikum ba lahi gare ku ya auliya ya auliya na mayiti ya ku waliyan matacce fi kada yin nabkata a cikin kaci abinci an hunna gare su wa adam man da kuma rashin hana su alkhulu da ita babu lahi gare ku fi ma fa Allah ga abin sun kai ka tafi an kusin cin kanun su min ma'ruhin na kyautatawa shar'an min at-tazayyun ya ado lil khuddabi ga masu bid'a Wahaza ya yadullu ala annahu lam yajib alaihinna mulazamatu al wannan ya nuna bai wajaba gare su ba mulzimta zama gidan miji fi tilkal muddata cikin wannan mudda bal khayyarna an ba wa zabi bainal mulazamati tsakanin zama wa akhazin nabqa da riƙon abinci wa bainal khuruj tsakanin hita wa haɗa da barinta wa tilkal mudda hiya ma zada ala arba'ati ashhurin wa ashara bakin wata hudu kwana goma na amma su bakin wata hudu kwana goma wannan kan dole ta zauna ne min alhauli wa la hada wala munasakata kenan in haka na babu shahiwa baina ha wa baina al iddati tsakanin til ayat idda al mutaqaddima ga wata ta gabata asalan tan kuje wallahu azizun Allah babu na yanta yana azaba mimman khalaqa ga wanda su haɗe shi hakiman Allah mai hikima na fi sun'i cikin aiki ne yar'alakum Allah yana tsatsarewa gare ku masalih maslahohi fadalan minhu don alkhairi daga gare qala suyudi imamu suyudi ya ce fi takamilatin wal wasiyatul mazkura mansukha wasiya wadda an ka ambato baya an shahita bi ayatul miras da ayat gado wa tarabutul hawl sauraren shekara da ayati arba'ati ashhurin wa ashara da aya wata hudu kwana goma as-sabiqa wal ta gabata al mutaakhira ta jinkirta fi nuzul gajida duk waɗanda suna cikin abinda aka shahi inta wa qala al-hazim imamu hazim ya tafi babu tawili dalla hadhihi al-aya wannan aya ta yi gwadi ala amrayni akan al'amura guda biyu ahaduhuma ɗayansu anna la'ana qatun tana da nabka wasu kuna da wurin zama min ma da zaujiha da duke miji ta sanata shekara wasani kauli na biyu anna alaiha idatu sana tana da idda shekara summa inna allah nasaha hazain hukumaini sannan Allah ya shahe waɗanda hukunci hukunci guda biyu amma wasiyatu bin nabka amma wasiya da nabka ciyarwa wasu kuna da wurin zama kun siha an shahe shi bi atil miras da aya gado wajen ala laha rubu Allah ya sanya mata rubu'i awo sumuni ko ko sumuni iwaban ya zan shi ne musanya adin nafka ta nafka wasu kuna wurin zama adin nafka ta wasu kuna ga nafka da wurin zama warza idatul haul an sha'a ida shekara da arba'ata ashirin wa ashara da wata hudu kwana goma intaha wa misluhu fi baydawi wa gairihi min al-mufassirina wa fi irshad ya zo cikin irshad as-sari sharh al-bukhari lil qaslani wa qala wa aya lam dulla. wannan aya ba ta yi gwadi ba ala wujubil itidad sana bisa ga wajibcin idda shekara kama za amul jumhur kamar jumhur sun kai magana amma musu gyara har wannan ya zama shafahi aya ba ta yi gwadi ba balle a ci shara an kai manya sun yi magana da arba ta ashirin wa ashara na wata hudu kwana goma kuma dallat aya ba ta yi gwadi ba illa ala anna zalika kana min babil wasati sai cewa wannan ya cikin babin wasiya bin zaujati ga mata an yi mukina. mina sukuna ya zai sun yuyu ga wurin zama filbu cikin ɗakuna a zuwa da mazansu ba da wafatin bayan mutuwarsu haunan kamilin shekara cikakka in iktar na zalik in sun zaɗi haka wani za ƙala wasiyatan li jini na waka Allah ce wasiyatan li jini in sun zaɗi zama shekara ku zauna ibo za a rufe ta tafiya ita wa fil bukhari qala yani usman bin affan usman da afana ya ce wato limnu zubairin ja'ala Allahu laha ya'ani lil mu'taddati Allah ya sanya ga mai idda ta kaba tamamu sana cika shekara sab'ata ashirin wata bakwai wa 20 lailatan da kwana 20 wasiyatan su aw wasiya in sha'in tasu sakanat ta zauna fi wasiyatiha wa in sha kharajat wannan shi a kauli sai na Usman Allah ya sanya mata ita mai idda tamamu sanatin cikar shekara bayan iddarta sab'ata ashhurin wa 20 lailatan suna nan nata In ji Usman dan Afana awo wannan za abin in ta zo ta zauna in ta zo sai ta Ta tana cikin wasiyarta huwa qaulullahi ta'ala shi ne zancen ubangiji maɗaukakin sarki da ya yi magana gaira ikirajin kuma ga Allah ce ba ba za a yi da su ba fa ‘yan harajina wala juna alaikum in su fita to ayyuhan auliya babu da shi gari ku wannan shi a tafsirin sayyidina usman wal iddatu allati hiya arba'atu ashhurin wa ashrun idda wadda adda wata hudu kwana goma kama hiya wajibatun alaiha kamar yadda yake wajibata a kanta za'ama ya ce ya ibnu najihi zalika an mujahidin ya ce ibnu najihi ya ce daga mujahid ya samu wannan kauli intaha qala al qaslani wa hadha yadullu ala anna mujahidan la yara nas hadhihi al-aya shi mujahid bai gani wannan aya mansuhiya ta ba shahida ba wa sukuna thabitatin lil mu'taddati inda maliki zama tabbatacce na ga mai idda go imamu na malik wa shafi'i amma khilafan li abi hanifa ta sabanin limamin sanin duna imamu abu hanifa yace ina bai tabbata kai Allah da da mu da sawaba wannan shi ake cewa ma fiqhu fahimta qur'ani da sunnar manzon Allah kowane malami ga wanda ya fahimta ga nassin qur'ani inda ragaza za ka yi sai zuwa yi miya gaba وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين متاع جير ودادي يودين هو أن أكي باسو بالمعروف إذا كيوتا تاوى بكادر الإمكان قرقودا يوا وللمطلقات ياتا تبتا قوانا عنك ربطوا a ji da su daɗi gwargwadon yadda ya kamata ya cancanta haƙan ta gani ba lusiba bi ilil muqaddam haka wallahu haqqa haqqan ala almuttaqin Allah to ta an ce haqqan ala almuhsinina nan ko an ce haqqan ala almuttaqina wannan ya nuna kenan wajibcin sa karrara huliya ummul mamsusa nan ya game don ya game wanda an ka shafa da wanda ba shahi ba aidan idil aya asabiqa fi gairiha don ayar ta gabata ga wanda ba shahata ba wanda ko da wanda aka shawa ko ma saka ta gida ka saki to ya kamata ka samu yan dubu ɗari biyar ka kashe mata ke wane in ta gama idan samu abin kawa ta kwan kamin ta samu mai gida kazalika كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ذلك كما بينا لكم ما ذكر من أحكام الطلاق والإدد كما يرى أنك بينا حكمته وحكمتان سكي دي إدودي يبين الله لكم آياته الله كي ببين أمكم آيويني لعلكم تعقلون يا يكوي لورا تتدبرون كوي لورا saboda haka in mutum ya dubi ayoyin Allah to lura na zakwata shi alam tara ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى استواب تعجيب وتشويق إلى السماء ما بعده wannan أَنَا istiwami ما ma تروى da bai gantarwa zuwa ga saurara abin da abayansa ai alam yantahi ilmuka ilmin ka bai tuke ba yanzu kai kana nan tsubunne ilmin ka bai kai ba ilal na kharaju min diyarin zuwa ga waɗanda sun kai da gidajensu wallahi wasu ita da gidajensu Allahu akbar wa hum ulum suna duban bane ni a jami'in dubai duban bane ko eh suna duban bane jam alifin jam'i na na dubu a dubu hudu aw ta ko dubu takwas aw asharatu ko dubu goma aw salasuna ko dubu talatin aw arba'una ko dubu arba'in aw sab'una alfa ko dubu saba'in sun kai ta da gida sun gaba gai gaba ɗaya an ka wace magani an ka bashi sai gina ai awo wakila jam'u alifin jam'i na na alifin ai mutu alifin suna masu taruwa ka ka'idin wa qu'udin wa hum dawar dana mutanen dawar dana na kun jo suna wani gari dawar dana eh. mutanen dawar dana sun yi ta hagarar masu don tsoron mutuwa mace mace aka yi sun kace bar su bagare su gudu jama'a wa haka mutuwa mamqulu lahu wa hum qawmun bani isra'ila mutane na daga cikin kabila bani isra'ila wa qa'unu kwalara ta su alloba ta auku bibiladin ruwan su ko baru sai sun gudu wa hum ko kuma umiru aw su jihadi an ce ku je ku je jihadi gudu da wurin jihadin nan suna waɗanga duban bani suna gudu ko dai alloba ta uku gani sun kai ta da garin gaba da suka ce bar su daga da na mutuwa akai ko ko an ce a kai jihar suka ce wallahi mun ta jihar dun muna mutuwa sun suna gudu suna guje mutuwa fa qala lahum allah mutu sai allah ya musu duk mutu wa ma sun ka mutu mauta ta rajulun wahidi irin mutum namiji guda lokaci guda sun ka mutu ko tsika awa tsakanin wanda wani Allah shi ya iya min gairi illatin babu rashin lahiya sun mutu bi mashi'atin Allah da son Allah ka kaule ka mazanta ubangiji yake cewa kun fa yakun zama sai abu ta zamo zamuwa wakila an ce na dahum malakul Jibali. mala'ikin duwatsu ya kira su wa uzriba ila Allah sai aka jingina zuwa ga Allah li'annahu amin wa Allah ya mai umurni tahwilan wa tahwifan don karkatawa da kortarwa bayan sun mutu gaba dai kare aka babu ko guda mai moci sai Allah madaukakin sarki sun ba a hayahu sai yarku maraya ba da zamanin ta ayan bayan kwana takwas Allah shi iya dan adam shi mutu bayan kwana takwas a raya awa kasara ko magiya da kwana takwas bi du'a nabiyin da addu'a nabi su hiskili bi kasari muhammala wa qabil wa sukuni zai iz fa ashu sun karayu daharan zamani alaihim akabal mutu suna da kuma mutuwa la yalbasu da sauban ba su da sutura illa da kalkafani duk sutura su ba riga ta ba ta goba likawani duk wanda a galli kawai ne shi kame kame yana rike da shi kuma wajen wari fiddasa ne suna warin kici kuma sutura gaba ɗaya ko ta ɗauki ƙazmi ta ɗauki matsi warra'i hata da wari wa samarra haka ya shuɗe kuma fi azmaɗi haka jikokinsu Allah ya raya su yadda aka ɗebo musu na rayuwa ba gwabce ta ba an kashe suna duka dubu arba'in aka kashe su lokaci guda minti ɗaya kuma aka kashe su lokaci guda aka ce kurayu, sai kun kai mudda duk wani wanda zai haihu wani sai da ya haihu amma duk ɗan da aka haifa wari mutuwa cikin an gwada musu ikon Allah in kuna ewa mutuwa gudu to ku gudu kamar ka ce mutum taho ya ce banza kwasa ya sheka ko da kai a hama sai ka haka bagare to kaka Allahu akbar wa ashu dara sun rayu zamani eh, ko inna Allah lalle Allah la zu fadala ma abuci alkhairi na ala nas haitu ayahu da Allah ya raya ne ko li ya tabiru rura. cewa abin dangar sun kai gudun mutuwa bai sa a rayu don haka ruwa lokacin da sai na umar ya ta sama wani wuri an ka ce mace mace yi ya tsaya amma ba su da wani dalili da kasa su dawo ko su kai sai dai bincike cikin sabai ya samu wani ce a muna tare manzon Allah wata za'ana an ka ce ana dinga ce to ka a shiga a dawo sun suka dawo sai wani ce a amirul mu'minin an wa kaddar Allah gudu an dawo da kaddar ake mun gudano da kaddar Allah zuwa ta kaddar Allah ko ba haka ba in kana cikin gari abu ya faru to in zaman ka kai ta in baka shigo an ka cika ka shigo shi a shari'a amma in kana ciki ka ce kuma in ko da cikin ranka ka nuhin bari ka yi ka ga ranka kana nuhi ai Allah ya sani ko bai sani ba ko da gudu na kai amma wasu ba amma kai garanka haka ɗauka Allah ya sani Allah ya raya su wa qassa alaikum halihim Allah ya yi muku bayanin halin su da tasabi da don muku lura walakin na aka akasaran na sai dai mai mutane mulku ba su ne kafirai la shuruna ba su godiya wal qasdu min hadha min zikri haula'i tajji'ul mu'minina a zabar da mu'mini alal qitali akan yaki wani za a dafa alidon haka ya dai waqatilu وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله كياك دون كلمة أبنجي لإعلاء ديني إذا علمت إذا كنت أن الموت متوى لابد منه Fal'aula aula an yakuna fi ya kamata abinda ya cancanta ta zamo cikin jihadi mutuwa gade ba makawa to ta same ka kana cikin daga kalmar ubangiji wa alamu anna allaha kuma ku sani lallai ubangiji sami mai jina li aqwalil mutakhallifina zaman tuka wannan ga zama su gida Min kuma daga cikin ku alimun masani bi ahwalin ga halayen so jazi yana saka musu man zallazi yuqridullah ko nan za kwana. to eh, alamtar ba? ha? wakadul fi sabili lai alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mun saurari karatun tafsir al-qur'ani mai girma na da tawili ila ba ana ne ga sha'afa ma mai gama na abdulhaman isa je ga muna fatar allah ya sa kan kamshi da alheri gabanin mai addu'a akwai malam suleiman zai bayani